بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين وأنك السلام عليكم ورحمة الله بركة من الدعاء أيوه talata sha hudu ga watan rajab shekara ta dubu dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa wanda kuma shi ne takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da shida miladiya a jiya idan ba manta ba mun cike ne a ƙarshen suratu duha wa duha wanne ne za su ja a ƙarshen ta yau za mu tashi farkon suratu shar'i wato alam suratu sharhi sura ce wadda take makkiya hiya samani ayat kuma tana kunshe da ayoyi guda takwas wa mawdu'uha har rais عد امتنانه تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفاته المعنوية wato babban abin da surar suke karantarwa yadda Allah ke kidayar ni'imomin da yawa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka shafi siffofinsa na ma'ana ba siffofi na halitta ba wato darajoji da falaloli da ubangiji ya yi masa wa wa ahkamin alaiha wato da kuma gina hukunce-hukunce a kai domin duk wanda yake da wannan falala da wannan daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya zama wajibi kenan girmama shi sannan kuma shi wanda aka yi wa ni'imar ya zama wajibi gare shi godiya ga ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga ni'imomin da ya masa wannan shine babban abin da surar take karantarwa muna fatan ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar ma'anoninta da ko bayyana su daidai da ko ba mu ikon aiki da su mai Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصبت وإلى ربك فارغب Ubangiji ya ce, Alam na laka sadrak, shin ba mu yalwata kirjinka ba gare ka, ba mu haskaka maka ƙirjinka ba domin sharhu sadari na ɗaukar ma'anan yalwata shi, faɗaɗa shi ta yadda zai zama ba mai kunci ba. Sannan kuma sharhu sadari na ɗaukar ma'anan inaratuku sanya haske a cikinsa. to idan kirji ya zanto a faɗaɗe sannan kuma ya zanto a haskake ma'ana an shiryar da bawa kenan an kimtsar da shi babu wanda ya sami yalwar kirji irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan babu wanda ya samu hasken kirji irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mai yalwar kirji ko haskensa to yana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kuma abin da ake nufi da kirji a nan gurin ana nufin zuciya wato an haskaka zuciyarsa an faɗaɗa zuciyarsa idan zuciya ta zanto mai faɗi to sai alkhairi ya shiga idan ta zanto mai kunci alheri ba ya shiga sannan idan zuciya ta zanto mai haske sai ta zanto gurbi ne na imani amma idan ta zanto mai duhu sai ya zanto imani baya da wurin zama a ciki to waɗannan su ne ababen da galibi ake fassara ayar da shi alam la laka sadrak shin ba mu haskaka kirjinka ko mun yarwata kirjinka ba idan mun lura da nashrah fi li mudari ne ga lam ta shiga cikin sa lam nashrah ba mu yalwata ba ko ba mu haskaka ba sai kuma hamzatul istifham ta zo alam nashrah laka sadrak shin ba mu haskaka kirjinka ba wanda hamzatul istifham din ita ma ta zama annafiyu to kuma ga lamun ita ma harfi ne na nafi harfi ne nafi ya zanto nafiyin nafi kenan to nafiyin nafi kuma a larabci shine isbat idan aka kore zance sai kuma aka zo aka kore wannan korewar ya zama mai tabbatarwa idan aka ce zaidu baya nan sai wani ya zo ya ce ba haka bane kalmar ba haka bane da ya faɗa mai take nufi yana nan to idan aka ce ba mu haskaka kirjinka ba sai kuma aka zo aka ce ba ba mu haskaka kirjinka ba ya zama me mun haskaka kirjinka ina ba za mu fahimci wannan to wannan shine abinda ayar take ne hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim daga Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama atahu jibril wa huwa yal'abu mal ghilman manzo Allah yana cikin wasa tare da yara sai mala'ika jibril ya zo masa shi ma lokacin yana cikin yarinta shi manzon Allah din fa akadahu fa sara'ahu fa shaqqa an qalbi sai ya kwantar da shi sai ya daga kirjinsa har sai da ya fito da fa fastakar da kalbi ya fito da zuciyar fastakar da minhu alaqa sai ya fitar da wani gudan jini ko wata karamar tsoka daga cikin wannan zuciya din fa qala sai ce hadha hazu shaytan minka wannan shine rabon shaytan a tattare da kai gashi an cire shi an jefar thumma ghasalahu fi tasfin min zahabin bima'i zamzam sannan ya wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani kasko na zinariya da ruwan zanzan, sun mala'amahu, sannan ya mayar da zuciyar mahallinta a cikin kirji ya mayar da ita da Sun thumma a'adahu fi makanihi ya mayar da kirjin a yadda yake وجاء ya يسعون ila أمه يعني ذئره yara suka tafi a guje suka je wajen halimatu sa'adiyya wanda ita ce mai renansa a wannan lokaci don su sanar da ita abin da ya faru fa qalu inna muhammadan qad qutil suka ce an kashe muhammad lokacin da suka tafi a guje dan sun galo a gaban su kenan abin ya faru an kama shi an kwantar da shi an tsara kirjin sa an fito da kaga ya za a mutum ya rayu in ba kaddara ubangiji ba saboda haka suka je suka labarta mana wannan wannan labari suka labarta mata fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul launi gaba ɗaya da ita da su sai suka rugo inda yake suka tarar malaika jibril ya gama aikin sa yadda sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gashi nan daram da shi babu komai babu alamar jini babu alamar قال انس انس بن مالك يقول قد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره da can na kasance ina hararo alamar inda aka yi dinki a kirjinsa zan iya shaida wajen idan an kyale ni in babu sufafi a cikin annabi jan san malik to dai wannan shine wasta a kirjin ko yalwa ta kirjin ma'ana haska kafi da imani cire raban shaydan a jikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah nasara laka so da kake wa wada'ana anka wizrak sannan kuma mun sauke wizarka nauyinka anka gabarinka wani nauyi allazi anqadha zaharak wanda ya nauyaya bayanka wannan nauyi da ya nauyaya bayanka mun kawar da shi gabarinka lafazin ya yadau idan ya yi ta'addi da an aka ce waza'a an kaza to yana nufin al'izala kawar da abu wa ba'ana anka wizrak mun kawar da ka ga barinka allazi anqadha dhahrak nauyin da ya nauye ya gadan ka. to anan me ake nufi da nauyi game da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaman tafsiri sun yi maganganu guda da dama amma dai mafiya ta harasu waɗanda ta suka fi kusa da zahirin ayar in an tashi fassara guda uku ne da haka akan suka wajen ta suka ce lafazin nauyi abin da yake nufi zunubi wa na an ka wuzra mun kawar da zunubin ka ga ka sai da wayi gari baka da zunubi ko kuma kai amma Allah ba zai kama ka da laifin ba don lafazin alwizru a sai yana nufin alhimlu kayan nauyi da haka ake cewa wala tazru wazratun wizra ukhra alwizru ya zanto mufrad kenan in sa awzar liyamilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzar alladhina yudhillunahum bighayri ilm to kenan wannan na nufin zunubi to bisa ga cewa zunubi sai saka kulla alaka tsakanin wannan ayar da faɗin Allah ta'ala inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdika siratan mustaqima kaga min ubangiji ta ala ya gafarta abin da ya gabata na zanubanka waɗanda ka taɓa yi a da wa ma askar, da wanda ma zaka yi nan gaba ne zaka yi duk an hada an yafe maka ibn kasir yace ba wanda aka wa wannan duk duniya sai manzon Allah shi ne aka ce ma ta wa ma ta akhara gaba daya an yafe masa to a nan gurin sai ya zanto tambaya za ta zo shin manzon Allah kenan ya taba ta zunubi to wajen tantance me yi zunubin sai kuma suka ce wannan ana nufin irin ababen da yayi kafin a saukar da wahayi a kansa domin kafin a saukar da wahayi a kansa ya iya yin waɗansu al'amuran da sai da wahayi ya zo ya hana shi to wannan sai a ambace su da suna zunubi a haƙƙinsa shi saboda girman matsayinsa amma inda wani ne ba za a ce zunubi ba waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi da zunubi a nan gurin ne wato sagairu zunub ƙananan zunubai tunda annabawa ismar da aka ce su ma sumai ne ta shafi kaba'irul zunub amma sa iya yin kananan zunubai haka su malaman tafsirin suka faɗa to in waɗannan ake nufi to kenan an ka wuzrak ko da karamin zunubi da kai an riga an yaki kuma ballan sana babban shi ma min babu aula ballan sana kuma a bai yi babban batun da shi min ne an ka ba irin zunubi sallallahu alaihi wasallam wanda idan mun dauki wa na an ka wuzrak wato mun kawar da nauyinka ga barinka waɗansu suka ce a'a abinda ake nufi da fassarar ayan wa an ka wuzrak wato ana nufin zunubin al'ummarsa amma an jingina a gare shi dan saboda shi shugaba ne ba dan shi yi laifin ba tunda an nuna an yafewa sahabban da suka yi zamani da shi laifin da suka yi Allah shi laqad taba Allahu 'ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala ath-thalathati alladhina khulifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم to tun da an yafe wasu abubakar da umar da usman da ali da dukkan sauran sahabbai abin da suka yi to kusancin su da shi ya kai matsayin idan an tafi ba da labarin an yafe musu a ce an yafe maka tunda zai farin cikin yafewar da aka yi musu irin yadda su ma za su yi farin ciki ko fiye da haka sai aka dingina zunubi zuwa gare shi ba dan shi ne mai shi ba dan waɗansu ne masu shi tunda kuma su sabai ba masu mai bane ba haka waɗansu malamai suka fassara aya waɗansu kuma suka ce a'a abin da ake nufi da alwizru a nan gurin ba zunubi bane ba duk da cewa alwizru din yana zuwa da ma'anar zunubi amma sun suna nufin alhimlu kayan nauyi to akwai abin da ya ya annabi abin da ya nauyi ya yake damunsa shine bijirewar mutanensa da rashin imaninsu da yadda suka karya shi lokacin da ya zo wahayi Allah madaukaki ce la'allaka basi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin fala'allaka basi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa rashin imanin mutanensa a karan fari da ya zo da da'awa suka yi ta yakarsa suka yi ta azabtar da sahabbansa waɗanda suka yi imani kaɗan daga cikinsu ɗinnan ɗin nan abu ne da ya kuntatawa manzon Allah nauyi yake ji a cikin zuciyarsa to daga baya da aka yi fatahan makka mutane suka zo na fi lai afwajan to Allah ya kawar da wannan nauyin ke nauyin adawa da musulunci a karan fari Allah ya kawar da shi da nauyin karban musulunci da shigarsa bayan fatahu makka shi yasa ya zanto musulmin da ya yi imani ya ce da dukiya kafin fatahu makka baya daidai da musulmin da yayi imani ya ciyar bayan fatawa maka la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika azam darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullam wa'ada Allahu al-husna saboda kafin fatawa maka abin yana da tsauri yana da tsanani amma bayan fatawa maka abin ya zama da sauki to wanda ya abu lokacin wahala akwai lada a kansa sama da wanda yake a lokacin tubus tubus babu wahala to dan saboda haka sai suka fassara al-wizru anan nauyi da yake damun manzon Allah wanda Allah ya kawar masa shine rufe imanin mutanensa yadda kuma aka kawar da nauyin shine imanin su bayan fatawa bakka. to waɗannan sune maganganu guda uku da sune dai suka fi kusa galibi a ko dan sunan sukan ko na hudu ko na biyar ko na shida amma gaskiya suna da nesa da zahirin aya waɗannan sune za su iya samun masakada su samu shaida cikin alkur'ani ko hadisi da sauran maganganun sahabbai da tabi'ai masu yawan gaske to ita ma dai wannan baiwa ce da Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam doriya akan baiwar da su ta ta girdi da haka gashi da kuma wata baiwa ko ta yace masa zulubansa ko ta yace zulubansa habbansa ko kuma ta shigar mutane musulunci tun yana da rai ba sai bayan ya bar duniya ba kuma hakan ya dada masa rai ya faranta masa rai wa ba'ana anka wuzrak allazi anqadha zahrak abu na gaba ubangiji ta ala ce wa rafa'na laka zikra sannan kuma mun ka ambatanka abin nufi an ɗaukaka matsayin manzan Allah domin azzikir yana zuwa da ma'anar ambato sannan azzikir yana zuwa da ma'anar ashara matsayi girma Da daga an zanna ilaykum kitaban fihi dhikrukum mun saukar muku da littafi da a cikin binsa akwai mutuncin ku da girman ku da karamcin ku in kun bi shi alqur'ani sai ba ku girma ya ba ku mutunci in kun ki binsa kuma to kuma kasance zai sale ku inna allaha yadau bi hadha alkitabi aqwaman inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin kamar da manzo Allah ya faɗa cikin hadisin sahih muslim Allah yana ɗaukaka waɗansu mutane da wannan alƙur'ani yana damfafar da waɗansu kuma a sanadiyar wannan alƙur'ani wanda suka yi imani shi suka bi sai Allah ya ɗaukaka su waɗanda suka kangare suka bijire kuma sai Allah ya damfafar da darajar su saboda sun kauce al alƙur'ani sun bijire masa kenan da ake nufi da zikir a anan ashara mun ɗaukaka wato matsayinka da girmanka tun da ka zama kai ne katamul anbiya kai ne kuma imamul mursalin ne gaba daya sannan mun ɗaukaka ambatanka wato za a rika yawan ambatanka shine ubangiji ta'ala ya sanya a ambace shi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wurare da dama kaɗan daga cikinsu kamar haka farko a cikin khutbatul haja wanda manzo Allah ya sunnantawa mu yi lokacin da zamu bude darasi ko hutuba ta juma'a ko ta idi ko kuma wajen daurin aure mutum zai ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سيتي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله sannan mutum kuma zai faɗi haka a cikin tahiyya ta sallah sannan kuma zai faɗi haka a cikin kiran sallah sannan zai faɗi haka a cikin iqama kaga lalle an ɗaukaka sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a wurare masu daraja masu tsarki inda ake ambatan Allah sai ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam azarru alaihi للنبوة خاتم من الله مشهود ila ويشهد وضمت إلى حسم النبي إلى اسمه إذا قال في ashhadu Duk lokacin da mai kiran يكرم صلى الله عليه وسلم زي أشهد to zai ambaci sunan Allah da sunan manzon Allah shine Allah ya hada sunansa da nashi lokacin da duk mai kiran sallah a cikin salloli guda biyar sai ashhadu idan ce Allah la ilaha illa sai kuma yace ashhadu anna muhammadan rasulullah shine wa rafa'na laka zikra mun daukaka ambatanka ana yawan ambatanka a wurare masu tsarki a wuraren wadansu manya manya ibadoji man daukaka mutuncin ka da darajar ka sai da ka zanto kai ne mafifici cikin dukkan halittar Allah gaba daya to bayan wannan sai Allah ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra al usr ana nufin tsanani yusr kuma kiciyarsa sauki lalle tare da tsanani akwai sauki inna ma al-usri yusra kuma tare da wannan tsananin na dazu yusran akwai kuma wani saukin daban ba na dazu ba saboda ka ka'ida idan kalma ta mai metu to za mu kalle ta shin in dai suna ne ma'arifa ce ko na kira idan na kira ta mai su kamar yadda yusran fa inna ma da usri yusran sannan inna ma da usri yusran kaga yusran ya zo na kira ba alif da lam na kira idan ta mai su ta farko daban ta bi daban amma ma'arifa idan ta mai su al usr fa inna ma al usri yusran sannan inna ma al usri kaga al usri ya zo da alif da lam to na farkon da na biyun da abu ɗaya ne sakamakon da za ka fita da shi shine sai ka sami tsanani guda daya sauki guda nawa biyu to ka kuwa wanne zai ci nasara a ciki lalle sauki guda biyu zai rinjayi tsanani abinda wannan ke ke nufi shine lallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kwantar da hankalinsa cewa wahalar da kake fuskanta yanzu a makka tunda surar makkiyya ce wahalar da sahabbanka suke fuskanta yanzu a makka sauki na zuwa bayan ta nan gaba kuma saukin idan ya zo saboda yawan sai ya mantar da ko wahalar wato bishara ake masa tun kafin saukin ya zo lokacin da ake masa maganar shin yana cikin sauki ne yana cikin tsanani ne sahabban sa an kure su sun hijira habasha ta farko da ta biyu sun dawo sun hijira madina kaga duk wannan tsanani ne an kama waɗansu an ɗaure an kashe waɗansu an azabtar da wadansu duk wannan tsanani ne to amma saukin da zai zo nasara da za a samu a badar da nasara a uhud da nasara a sauran wuraren yaƙi da aka je sannan da fatawa maka kanta gaba ɗayanta duk wannan sauki ne to ka ko saukin ya fi tsananin yawa shine fa inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran akwai hadisi da ake ruwaitowa cewa lan yaghliba usrun yusrain amma wannan ba hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba asar ne na Umar ibn al-Khattab kuma shi kansa da da'ifi ne inda ya inganta abin da yake nufi babu yanda za a yi sauki tsanani daya ya rinjayi sauki biyu sauki biyan sune za su rinjaye shi ma'ana a hakan a furshe bai tabbata manzon Allah ya faɗa sannan bai tabbata ba Umar ya faɗa amma a cikin mafhumin ayar zaka iya fahimtar haka ba sai ka bukaci asarin daga Umar dan Khattab ba ina fata an fahimta tun da a dirin larabcin ayar kai tsaye karka je ka tsokano faɗa na mutan gida masu yawa kuma kai kaɗai yan gidanku ba su biyo ka ba ka je ka tsokano yan wani gida fadda'ifa ne ya zaliba ni kauya. Rabage guda biyu sa iya kayar da mai karfi da in sun yi taron dangi suka yi karfin kani ma'ana dai sarkin yawa din da ya fi sarkin karfi kamar yadda bahaushe ke cewa fa inna ma'al usri yusra kuma inna ma'al usri yusra wannan lallacin annabi ne ko ka ce bushara gare shi tasliya ce tare da bushara cewa zai samu sauki nan gaba bayan an ba shi labarin an yi masa wancan kaga wannan ba ita ma baiwa ce fa iza faragta fansaba wa ila rabbika farghab ubangiji ta lafiya fa iza faragta fansaba idan ka kammala fab to sai ka kafu wa ila rabbika yi ga ubangijinka kadai farghab ka kwadaitu ka kwadaitu zuwa ga wajen ubangijinka kadai ba wajen wannan ba to faranta idan ka kammala ka kammala me ubangiji Allah bai bayani ba an bari mutum ya kaddara me aka me ka kammala sannan fansab ka kafu wajen me waɗansu suka ce fansab to kuma sai ka shagaltu wajen ƙara ƙwazo da ƙoƙari wajen me ka ganin gudun ma ba a yi magana ba to na ja faɗa mana a yawanci tambayoyi da ake a waɗannan ayoyi guda biyu tunda ai za tambaya a rubutu ko a nan masallacin Beirut Road ko kuma a bin ban cewa me wannan aya take nufi yawanci nukan faɗi maganganu guda uku na malamai da su suka fi shahara kuma su zan maimaita a yau sai dai in kara na hudu ya zanto maimai ne kaɗai maimai tare da fa'ida magana ta farko suka ce fa'iza faranta min as-salati fansab du'a'i idza faragta min as idan ka kammala sallah fansab to sai ka kafu fi du'a'i wajen addu'a ma'ana idan ka kammala sallah to kuma ka ribaci wannan lokaci na bayan kammala sallah wajen addu'a to anan wannan zance ɗaya kenan daga nan zance na biyu fa idza faragta min al-fara'id fansab fi an-nawafil idan ka kammala farin farillai to kuma ka shagaltu da nafilfili wato fajma baina alfarizati wan nafil wan nafil ka hada tsakanin farilla da nafila kar ya zanto farilla kadai kake a ƙara neman wata falala ta hanyar yin me wato ainihin nafila wannan ba zance ne yake nan zance na uku fa iza fararta min a'malika dunyawiyya fansab li ibadati rabbik idan ka kammala lamurranka na duniyarka to kuma ka shagaltu wajen bauta ga ubangijinka ma'ana lokacin da duk wata larura ta zo maka je ka aiwatar da wannan larura sannan bayan ka kammala kuma sai ka zo kai ibada dan baka iya hada guda biyun ga larura mai tsanani ga kuma wannan ibadar ba za ka iya ba to sai ka kammala larurar dan ka samu nutsuwa a wajen mai a wajen ibada wannan zance na uku kenan zance na hudu da suka ce fa iza faragta min asghalika fi an-nahar fansab bi ibadati rabbika fil layl idan ka kammala ta gurgulan rayuwarka da rana to ka kafu wajen bautar ubangijinka da daddare dan ibada da kiyamul layl maganganu nawa kenan maganganu guda kowace ɗaya daga cikin waɗannan maganganu gaskiya ce abinda kowace kawai take bukata bayani a shi idan mun dauki tan farko idan ka kammala sallah ya addu'a to sallah kuma iri nawa ce iri biyu akwai sallah ta farilla akwai sallah ta nafila to kuma addu'a ita ma iri biyu ce akwai wa ibada akwai kuma du'a'u mas'ala to ya tabbata cikin sunnar annabi a aikace da kuma a magance abinda aka ga yayi da abinda ya ce a yi idan ya kammala sallar farilla to yakan shagaltu ne da abinda ake kira du'a'u ibada du'a'u ibada zai istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram sannan yana karanta qul huwallahu da kula a'udhu birabbil falaq da kula a'udhu dukkan su kafa uku yakan karanta ayatul kursi yakan yi subhanallah subhanallah 33 yakan yi walhamdulillahi walhamdulillahi talatin da uku yakan yi wallahu akbar wallahu akbar ko talatin da uku ko talatin da uku in ya yi da uku cikon na ɗari sai ce la ilaha illallah wa da la sharika la lahu mulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir in kuma yayi 34 to shikenan ya riga ya zama shine cikon ɗari din kenan da sauran waɗansu ababai da yake wanda wannan yake yi idan ya kammala sallar farilla amma baya daga hannu kuma ya addu'a a wajen da ya gama wannan abin da ke kira da ibada wanda sunan zikirai da sauran ababen da muka buga misali da wanda mu ambata ba to kaga kenan ya kammala amma idan ya yi sallar nafila to kuma ba a yi wannan bayan nafila baka cewa astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu minka salam tare da kawo tasbihi tare da kawo hamdala tare da kawo kabbara ba a yin wannan bayan sallar na ko mutum zai daga hannu ya roki ubangiji wata bukatar ta kamar yadda hadisi nuna cikin sahih bukhari lokacin da ummu sulaim mahaifiyar anas dan malik ta ce annabi zo gidanta tana neman alfarma gashi ta keɓance wani wuri da za ta rinka yin sallah annabi ya zo ya fara yin sallah a wajen dan ta yi tabarruki da yin sallah a wurin da annabi to kaga wannan sallah da annabi ya taho ta nafila ce ya zo ya kabbara waɗanda suke bayan su suka kabbara suka bi shi bayan an kammala sallah wato annabi na gaba sai Anas dan Malik da wani yaro maraya a gidan su kuma suna bayansa ita kuma ummu Sulaim tana bayan su sai wannan ya nuna ba a yin sahuda mace da ana yin sahuda sai ta shiga ai Anas dan ta ne na cikinta. sannan wancan yaro ne karami ba baligi ba maraya aka kawo mata shi da sai ta yi sahu da su kaga amma sai ta mutu tana baya kuma a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya kammala sai daga hannu yana addu'a a wajen sai ta ro sai ta matso kusa da annabi tace ina da wata yar bukata yace menene bukatar ki tace danka Anas dan Malik kamar idan ka ba mutum rukun da ko ka ba shi zunsa ya zama almajirinsa ai kan yi kara ka ce ɗanka to kamar haka sai masa ai ɗanta ne kuma ta san ba manzo Allah ya haife shi ba amma ta ce ɗanka ana san malik kar ka manta da shi cikin bukata manzo Allah a cikin ce Allahumma akrim lahu wa waladahu ya ubangiji ka yawaita dukiyarsa ka yawaita kuma ƴaƴansa kuma ka sanya masa albarka sai ka san jana san malik yana cikin attajirai a Madina sannan kuma ya rayu kusan shekara ɗari a duniya sannan tsakanin ya'ya da jikoki yana da mutum ɗari da ashirin kafin ya mutu kaga an an sa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam a aka yi bayan sallar nafila to kaga wannan a aikace yana fa idza faratta min al fara'id fansab fi dua'i ibada wa idza faratta min an nawafil fansab fi dua'i mas'ala na jin mun biya wannan zance na biyu fa idza faratta fansab ila rabbika farzab ma'ana idan ka kammala al'amuranka na duniyarka to ka shagaltu da ibadarka ma'ana ababai na larura na rayuwa da suka dame ka idan ka kammala sai ka zo kai ibada to kuma wannan hadisi ya nuna mana karra cewa kar mutum yayi sallah yana jin bawali kar yayi sallah yana ne yana jin bayan gida duk wanda ko da yana da alwala sai yanzu ji bawali ya kama shi kuma za a yi sallah to yi je wannan bawalin sannan ya zo ya ne kaga farakta min ad-darurat fantaqi ibadatik mutum yana jin yunwa manzo Allah sai da an kawo abincin lita ma'ana abincin dare ga kuma lokacin sallar lita yayi wanne za a gabatar a gabatar da abincin dare kafin sallar isha saboda a samu nutsuwa a cikin sallah kaga idan faranta min at-ta'am fa ansafil ke? waɗannan da ire-iren su da su zaka fassara wannan to sai magana ta uku ita ce fa'iza faranta min at idan ka kammala ta gulgulan da kake yi wato ainihin um, na bukatunka da rana to da daddare kuma ka yi ibada to wannan haka Allah ya ce da manzo Allah ya ce inna laka fin nahari sabahan tawila wato da rana kana da shugulgula masu yawa amma a dare sai ce inna nafi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa qawmun qila wato da rana shagulgulan ka na duniyar ka ba ce ba kai kiyamun nahari amma da daddare an ce kuma kai kiyamun layli kenan wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an ya ka rabbuka maqaman mahmuda ina jin wannan bayan fito to ballan tana kuma idan muka dauki magana ta hudu idan ka kammala farillai to sai kai na fulfuli wannan kuma kowa san bayan farillai ana yin mai na fulfuli kaga akwai rawatib da suke da alaka da sallolin nan guda biyar idan ka kammala sallan magariba ta farilla to kai nafila raka'a biyu bayan ta idan ka kammala isha'i ta farilla to kai nafila biyu bayan ta eh, raka'a biyu bayan ta nafila kaga farakta min al-fara'id fanzar bin nawafil waɗannan ma'anoni su ne ma'anonin da suka fitowa kashin wannan aya wa ila rabbika farghaba ka fadaitu zuwa ga ubangijinka malamai suka ce asalin zantan farghab ila rabbika amma sai aka gabatar da aljaru wal majrur abinda malaman balaga ke cewa taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr idan abin da a karshe ya kamata ya zo sai aka kawo shi a farko to na nuna takaituwa abin nufi zuwa ga ubangijin ka kadai zaka kwadaitu kar ka kwadaitu zuwa ga wani sa Allah kadai zaka roka kar ka roki wani baki ba Allah kadai zaka dogara gare shi kar ka dogara ga wani baki ba shine wa ila rabbika farghab wato ka kwadaitu zuwa ga wajen ubangiji wajen ya biya maka ka na duniyarka ya biya maka bukatunka na lahirarka to amma maganar fassara wannan da cewa yana nufin idan ka kammala sallar farilla wayo-wayo ka cewa mutane ku karanta kulhu Allahu uku ku karanta lakar da kudul ilafi wannan babu wani malami na addini a iyakacin sani na da ya faɗe su a rubuce cikin littafi ko littafin tafsiri ko na fikihu in dai littafin tafsiri amintacce amintaccen tafsiri dauki tafsirin ibn kasir mu da su don mun yi ittifaki a kanka dauki tafsirin qurtubi mu da su don mun yi ittifaki a kai qurtubi dan malikiya ne ibn kasir ba hanbali ne a ɗauki waɗannan duk a duba a gani a ɗauki tafsirin ibn jarir babari mu da su don mun yi ittifaki a kai ba dan malikiya bane ba dan abin nan hanabila bane ba da yana tafi'anci shi ma ya zanto yana da mazhabul takhi al mustaqil bi ya zanto mai cin gishin kansa yana da mazhaba a duba tafsirin sa mai yace a kawo maganganun sahabbai a kawo maganganun tabi'in sannan kuma a duba a aikace annabi yayi aiki da ayar ko bai ba sahabbai sun yi aiki da shi ko ba su yi ba wannan abin da muke na in mun kammala sallar farilla wani ya waiwayo ya ce a karanta kaza a karanta kaza a haka annabi ya aikata a haka sahabbai suka aikata to anan gurin ne mutum sai gane tafarkin shari'a ya bambanta ta tafarkin da ba na shari'a ba ya gane bid'a ya bambance ta da sunna ya gane al'ada ya bambance ta da ibada mun kammala da suratul shirki kai tsaye za mu shiga cikin suratul tin suratul tin sura ce wadda take makkiya ita ce sura ta 95 suratu tin kuma ita ma ayoyinta guda takwas ne wa mawdu'uha ar-ra'is akhbaru fadlillahi ta'ala lil mu'minin labarta wa mutane falalar Allah game da mummunai haitu ta'ajazu ajsamuhum an amal alkhair alladhi yatadunahu a lokacin da mummunai suka kasa wani aikin alkhairi da da sun saba suna yi wa yastamiru thawabuhum bihi amma ladan da ake ba su sai a ci gaba da ba su kodayen sun kasa ba su kodayen sun kasa wa inna fadla din mustamirrun la yanqati bi murur zaman kuma falalar addini abin da zai ci gaba da kasancewa tare da mutum baya yankewa dan yankewar yau da gobe wannan na ɗaya daga cikin muhimman darussa da za su zo a cikin suratul tin bismillah bismillahir rahmanir rahim والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وبنجي تعالى والتيني إلى رنطوة دئتا تنقوري والزيتون سنة إلى رنطوة دئتا الزيتون وطور سينين إلى رنطوة da dutsen da ake kira tsur saina ko tsur sinin duka sunansa ne wa hadzal baladil amin sannan kuma ina rantsuwa da wannan gari amintacce waɗannan al'amura da ubangiji ta'ala yayi yi rantsuwa da su wato idan mun lura hudu ne amma za su iya zama uku abin da sana ce hudu na farko shine ne wattin itacen aure na biyu azzaitun itacen zaitun na uku tur sinin dutsen sinin da ke can wani a kasar egypt sannan wa hazal balad al amin da wannan gari amintacce shine makka wato idan mun tafi fashin su zamu ga guda hudu ne fashin bakin su hudu ne amma kuma za a iya cewa guda uku kasancewar watini wa zaitun a cikin aya ɗaya suke wa tur sinin aya ta daban wa hazal balad al amin kuma aya ta daban to wannan fahimtar wannan yana da cikin abin da zai taimaka wajen tantance fassara malamai sun yi sabani dangane da attin da azaitun larabcin su ne shine abin da na faɗa muku da Abdullahi dan Abbas yace attin huwa tilul ladhi ta'kuluna wa zaitun huwa zaitun alladhi ta'siruna shine dai wannan kauran da kuke ci shi ake nufi din da ayar sannan yace zaitun kuma shine zaitun din nan da kuke amfanuwa da mansa man zaitun wajen abinci wajen shafawa a duka din yi muku maganin wato waɗansu cutuka tunda hadisin annabi ya nuna ku ci daga man zaitun ma'ana ku rika girki da shi sannan ku shafa a jikinku li'annahu min shajaratin mubaraka domin yana daga jikin itaciya wanda take mai albarka shi yasa shafawa a jiki yana yana magance cutuka da dama na fata kamar yadda cinsa kuma a matsayin a matsayin abinci yana magance cutuka da dama a cikin mutum domin mai ne wanda yake na itacen zaitun wanda yake na itaciya mai albarka kuma in za a sarrafa shi wajen konawa a sala gani a kona to kuma zai bada haske dan yuka domin tajaratin mubarakatin zaituna la sharqiyyatin wala garbiya ya zai kana zaituha yudhiqu law lam suna. da haka haka wannan fassarar ita ta firin jayi waɗansu malamai suka ce a'a da attin da azzaitun abinda ake nufi da shi wato waɗansu duwatsu ne guda biyu akwai itacen da ake kira a atil wanda yana kasar sha wato kasar siriya kenan a dimash garin damascus a kasar siriya sannan kuma shi um, dutsen da ake kira a Zaitun shi kuma dutse ne wanda yanzu yana baitul maqdis a birnin kudus inda isra'ila ta mamaye ke to waɗannan duwatsu guda biyu su ne Allah ke rantsuwa da su akwai malaman tafsirin da suka faɗi haka akwai kuma waɗanda suka ce a'a kasar sham din ita ce ake kira attin Allah ya rantsuwa da kasar sham sannan zaitun kuma baitul maqdis can dimashq nan kuma baitul maqdis saboda me saboda suka ce a kasar abin nan damascus a yankin garin damascus da wanda da wurin da yake makwabtaka da wajen wuri ne da ake yawan shuka wannan itaciya ta zaitun a tin kai itacen baure da haka da Allah ya rantsuwa da itacen ba wai itacen yake nufi ba yana nufin kasar wajen kasar wajen game da nan gurin zaitun kuma ana yawan shuka shi a Palestine musamman wajen Baitul Maqdis to da Allah ya rantse da shi zaitun din ba wai itacen ake nufi ba a'a yankin wajen kasar saboda me saboda wannan yankin wurin inda kasar take kaga anan Masjidul Aqsa yake wannan masallaci ne na uku daga Ka'aba sai masallacin Annabi a Madina sai Masjidul Aqsa da haka ana nufin su da haka da take maganganun malaman tafsiri za ka samu guda uku ne game da wannan ko dai mu ce atinu wa zaitun wato shajara ta nake ko atinu wa zaitun jabalani ko mu ce atin wa zaitun baldatani ko dai garuruka biyu ko duwatsu biyu ko itace biyu ina fata an fahimta to amma zancen da ya fi karfi dai kamar yadda na faɗa muku shine zancen farko Wa tinu wa zaitun wa tur sinin wa hadha albalad to sai menene dalilin yin rantsuwa da waɗannan wurare guda uku a keɓance su haka a jere a cikin sura ɗaya waɗansu malaman suka ce wannan na nuna yin rantsuwa da waɗansu wurare waɗanda suke da daraja kuma waɗansu ulul azumin min rasuli guda uku suka zauna a wajen domin addini wa zaitun idan mun ɗauka damascus da kuma birnin kudus ake nufi to ai tsakankanin damascus zuwa birnin kudus a nan baitu laham take inda aka haifi annabi isa alaihi salam kaga annabi isa kuma yana cikin annabawan da suka fi daraja cikin guda biyar din nan sannan tur sinin kuma shine dutsen da Allah ya magana da annabi Musa alaihi salam to kaga shi ma nan gurin wuri ne na annabi Musa wanda shi ma da cikin waɗannan annabawa waɗanda suka fi daraja sannan hazal baladul amin kuma mahaifar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato rantsuwa da waɗannan wurare wuraren suna da daraja su sannan kuma waɗansu annaba masu daraja da ya zanto nan wurin su ne ko mahaifarsu ko wurin zaman su ko wurin da Allah ya gane da su ina jin kun fahimci kimar waɗannan wurare ko shakka ba waɗannan wurare suna da kima kuma suna da hadisi da suka nuna su kallon makka na da yawan gaske suna da hadisi cikin bukari da musulun da ke nuna haka baitul maqdis da kasar sham gaba daya tana da hadisi har akwai ma malaman da suka yi wallafa akan tattara ahadis fi fadl sham hadisai da suka shafi bayanin falalar kasar sham gaba daya wato dai wannan na nuna rantsuwar Allah ga wuri ko ga wani abu na nuna kimar wannan abu ko darajarsa والتين والزيتون وطور amin. وهذا البلد الأمين amin الأمين أمين bi ma'ana Amin. wato gari amintacce ma'ana garin da yake amintar da wanda yake ciki tun da ubangiji ce man da kalahu kana amina duk wanda ya shiga cikin lallai a amintar da shi kar a razanar da shi wajen kisa ko lahanta shi sannan kuma kar a salwantar da dukiyarsa Allah laqad khalaqa insana fi ahsani takwim hakika mun halitta dan adam cikin mafi kyawun daidaituwa wato idan ka kalli halittar dan adam yana da kyawun daidaituwa ba za ka kwatanta shi ba da halittu da dama wajen kyau ya fi lagu ya fi sa ya fi rakumi ya fi doki ya fi menene halittu da dama ba su da kyawun daidaituwa irin dan adam dan adam ne yake da istiqama ka ganci kyam da shi komai nashi ya ta bamban da na sauran halittu tafiya yake ya ta bamban da masu tafiya yake ya ta bamban da masu tafiya da kafafu guda hudu tafiya yake ba tsalle ba ya ta bamban da masu tsalle kuma dan adam sai aka ba shi wata baiwa din abin da wata dabba take in ya ga dama zai iya kwaikwaya ya iya ita kuma dabbar ba za ta iya nashi ba idan ya gida ma da masu tafiya hudu sai mutum ya sa hannayensa haka irin yadda yara sun shiga masu ko koyi tafiya kuma ya tafiya bai nisa a haka idan ya kama sai ya yi duke kamar ana jihadi don mu danganta abin sosai da yadda ya dace idan ka yi duke ba sai kai tafiya da kafa biyu za a ganka amma idan ka kwanta kai ta yin haka fa sai ka fita zama mai yawa har ka kullo ta inda ba a tsammanin ka to kaga yana da wannan baiwar jan ciki kuma kaga ai sojoji ana ba su training wajen jan ciki to kaga wannan ma dan adam na iya yi kenan idan ya kula tsalla kuma mutum ya rinka tashi da kafafunsa biyu yana tsalle kuma zai iya yi idan yana so amma dabbar da take tsalle ba za ta iya tafiya da dan adam ba dabba mai kafa hudu ba za ta iya dage guda biyu ba take za ta iya tafiya da guda biyu ina ba ta fahimta to kaga lalle an bai wa dan adam a ce tsari na sarrafa jikinsa irin yadda sauran halittu ba ta iya yi wannan baiwa ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله من كرم بني آدم من متنتاك من كيما ثم رددناه أسفل سافلين sannan za mu komar da shi zuwa ga mafi kaskancin su. gashi da girman daraja ta fuskar halitta amma kuma a iya maishe shi ya zanto mafi kaskancin su. to wajen me ake nufi da mafi kaskancin kaskantattu sai malamai suka yi maganganu guda biyu su dai suka fi shahara biyu magana ta farko suka ce wato za mu mayar da shi cikin wuta domin wanda yake cikin wuta shine mafi kaskancin kaskantattu dan abinda ake nufi da safili na nan gurin ana nufin kasai guda bakwai wata kasan wata kasan wata kasan har guda bakwai to in ka je karshen su a nan wuta take kaga ya zama asfara safili ne kenan domin wanda yake cikin wuta shine mafi kaskancin kaskantattu dan abin da ake nufi da safili na nan gurin ana nufin kasai guda bakwai wata kasan wata kasan wata kasan har guda bakwai to in ka je karshen su a nan wuta take ta ga ya zama asfala safi ne kenan kamar yadda kuma aljanna kuma ita a sama take kalla inda kitabul fujjar lafi siddiq amma kalla inda kitabul abrari lafi illiyin kuma adraka ma illiyun kitabun marqum shahrul muqarrabun kaga aljanna a sama wuta kuma a kasa da haka idan aka ce za a sake zanto cikin mafi kaskancin kaskantattu ma'ana za a sake a karshen kasai guda bakwai ma'ana cikin wutar jahannama ke magana ta farko kenan magana ta biyu waɗanda suka ce sun maradadna asfal safilin na nufin za mu mayar da shi ya zanto mafi kaskancin kaskantattu ma'ana mafi raunin masu rauni kaskantattu a nan ana nufin masu rauni aka ce mata masu rauni ne yara ƙanana masu rauni ne marasa lafiya masu rauni ne to idan dan adam Allah ba shi tsawon kwanan da yake shekaru 80 ko 90 ko sama da haka sai da yayi rauni sa a lokacin ya fi na mata ya fi na yara ƙanana ya fi kuma na marasa lafiya raunin tsofa ake nufi ma'ana arzalul umri wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likai da ya'lama min ba'di sai a to wannan asfala safilin kenan haka su malamin suka ce to cikin waɗannan zantuka guda biyu wanne ya fi karfi zantan farko ya fi ƙarfi. saboda mai saboda Allah ya ce illal ladzina amanu wa amilus salihat sai waɗanda suka yi imani kuma suka aikata kyawawan ayyuka lahum ajr fa lahum ajrun ghayr mamnun to wannan suna da lada wanda yake ba mai yankewa ba dan anan idan ka ce zance na biyu shi ya fi karfi ma'ana za mu mayar da shi tsoho takwaf takwaf sai wanda ya imani ne ba za mu mayar da shi tsoho ba ma'ana dukkan mai imani zai mutu kafin ya tsufa haka ma'ana take ma'ana yanzu sai ka ce tsofaffi duk ba masu imani kenan amma ga ayar ta ce illal ladzina amanu to lalle ta nuna asfala sabilin ba a nufin tsufa ina fata mu fahimta amma abinda ake nufi da shi shine me wato ainihin asfala sabilin mutum zai zama karshen kasan kasai guda bakwai ma'ana cikin wutar jahannama kenan Allah tsare mu a sanadiyar kafircin sa sai Allah ce illal ladina amanu sai wanda suka yi imani to wanda suka yi imani ma'ana ba za a mayar da shi asfala sabilin ba wa amil salihati kuma suka aika aiki da gari falahum azmun ghayr munun suna da ladaba mai yankewa to ladaba mai yankewa ba a ina a duniya ko a lahira bai zai hana zama biyan duka duniya da lahira a lahira kan wannan tabbas ne lahum azrun ghayru mamnun to kuma a duniya ma lahum azrun ghayru mamnun da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari na abu musa al-ash'ari uh, radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan bawa yayin yayi rikin lafiya ko tafiya ta kama je balaguro kataballahu lahu min al-ajri ma kana ya'maluhu sahihan muqiman aw kama qala sai idan bawa yayi tafiya ko yayi rashin lafiya rashin lafiya ta hana shi yin wata ibadar da yana lafiya karau zai yi ta tafiya ta hana shi yin wata ibadar da yana zaman gida zai yi ta to tun da yayi tafiya ne yanzu a halin tafiyar in lokacin ibadar yayi sai a rubuta masa lada tun da yayi rashin lafiya ne yana kwanta a gadon asibiti kuma sai a rubuta da lokacin ibadar yayi wanda ya saba yi da yana da lafiya yanzu rashin lafiya ta hana shi in lokacin yayi sai a rubuta masa lada kaga ne lahum ajrun khairu mamnun kaga haka muka ce a hada mana fi dunya a duniya lahum azabun ghayr mamnun a lahira ma lahum azabun ghayr mamnun kuma ina jin wannan shine abinda malam so ya isara a farkon surar cewa falalan mummuni ba ta yankewa dan yankewar zamani abin nufi ko da yi tafiya in dai lokacin zaman gida da kana waɗansu na fulfuli yanzu tafiya ta hana ka yi to za a baka wannan abin nan ko da yi rashin lafiya in dai lokacin da kake koshin lafiya kana yin ba ibadu yanzu ka kasa to kuma za a baka wato ainihin wannan lada din kenan shi da lahum ajrun ghairu mamnun ubangiji ce fa ma yukadzibuka ba'du bid wannan shi ma magana guda biyu malamai suka yi akai magana ta farko fa ma yukadzibuka suka ce magana ce zuwa ga annabi fa ma yukadzibuka ba'du bid wa ya karyata ka ba'du bayan dukkan wannan bayani da ya gabata wane ne kuma yake da karfin halin ya karyata ka bid game da addini da ka zo da shi game da sakamako da bayanin tashin kiyama da ka zo da shi waɗansu malamai suka ce a alkhitab da gairin nabi sallallahu alaihi wato mutumin da ya kafirce ne ya bijire Allah ke cewa fa ma yukazzibuka me yasa ka zanto mai ƙaryatawa biddini game da ranar sakamako duk da irin bayanin da aka maka a baya idan ce fa ma yukazzibuka in an ce manzo Allah yake nufi to matan nan ta zanto ma Allah ne ma'anan ta man kamar yadda muka faɗa jiya a tafsirin wanda ne zai sha sai zan so kamar yin duk waye zai kare ka kuma ba'adu bayan dukan wannan bayani waye zai kare ka biddini dangane da addinin da ka zo da shi ai ba mai kare ka sai zai sai ta baku idan kuma aka ce magana ce da ake wa kafirin da ya kare su qur'ani sai a ce fa bai kadunka ya kai kafiri me yasa ka Allahu bi ahkamil hakimin domin laysa Allahu bi ahkamil hakimin inda ka dauke ta haka ka cire a sai zan to ma'anarta laisa Allah bi ahkamul hakimin Allah ba shi ne mafi hukuncin masu hukunci ba amma da ka shigar da a sai zan to ba Allah ba shi ne mafi hukuncin masu hukunci ba ma'ana magana cewa ba shi ne mafi hukuncin masu hukunci ba haka bane ba ma'ana sai zan to me shi ne mafi hukuncin masu hukunci kamar yadda muka ce alam nasara halaka sadrak abinda muka faɗa a can shi za ka faɗa a nan gurin ina fata an fahimta ah. kamar yadda jarir yake faɗawa waɗansu daga cikin abin nan zurriyar da yake yabon su ke cewa anastum khaira man rakibal mataya wa andal alamin batuna rafi shin ba ku ne ba mafificin dukkan wanda ya taɓa hawa abin hawa duk wani wanda ya taɓa hawa abin hawa a da ko a yanzu ko a nan gaba to ko kun fi shi falala kun fi shi daraja ma'ana ya ce so da mafifi mafiya falalan mutane kenan gaba daya wa andal alamin batuna rafi ko ba ku ne ba mafiya yalwar tafin hannu idan an kwatanta dukkan sauran halittu ana nufin yalwar yalwar tafin hannu ana nufin kyauta da baiwa abin nufi dai irin wannan ta'abiri abin da yake nufi shine tabbatar da abu ba kore su ba sai sura ta gaba bismillahir rahmanir rahim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wannan sura suratul alaq sura ce ita ma take makkiya sannan hiya tis'a asharata aya tana kunshe da ayoyi goma sha tara sadaruha ila ma lam ya'lam awwalu ma unzila min alqur'ani farkonta har da zuwa ga malam ya alam shine farkon abin da sokar alqur'ani wa dalika bi zalika ban hira wa rawahu bukhari imam bukhari rawahu bukhari bukhari ya rawaito wannan موضوعها الرئيس الامر بالقراءه وتعلم الدين babban abin da sura take karantarwa umarni game da yin karatu da kuma koyon addini iz la yumkinu amalu illa bi taqaddum al-ilm bihi dan baya yiwa a aiki sai bayan an riga yake da ilimi da haka ayar ta take zaburar da mutane wajen yin karatu dan sai da karatu ne sannan za a yi ibada ubangiji ta'ala ce da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ikra bismi rabbikal ladzi khalaq ikra kai karatu bismi rabbikal ladzi khalaq anan malaman tafsiri sun yi magana guda biyu wadanda suka ce albawo anan kafinta ana kaddara wani zance zancen shine ikra muftatihan bismi rabbika allazi salak kai karatu kana mai buɗewa da sunan ubangijinka da ya halitta ma'ana wannan ya zama mabuɗin kowace sura lallai a buɗe ta da mai bismillahir rahmanir rahim in banda suratul tauba wanda ita ce kadai ba ta da basmala wato kenan ikra muftatihan bismi kalla zai salak waɗansu malaman suka ce a'a abinda ake nufi da bismi rabbika alba'u din nan za'ida ko kuma su ce sila an kawo ta da ma'ana dan kafa ma'ana abin nufi iqra'a ma rabbika allazi khalaq karanta sunan ubangijinka wanda ya halitta duk lokacin da zaka karatu ka fara karanta sunan ubangiji sannan ka ci gaba da karatu ma'ana dai ba ta nesa da juna wato dai a nan gurin ana umartan annabi sallallahu alaihi wasallama da yin karatu kuma sunan karatun nan zai da sunan ubangiji ubangiji kuma da ya halitta Allah zai khalaq wanda ya halitta an ce khalaqa ya halitta ba faduwa ya halitta ba domin kowa da ka gani ko ka ji halittar sa ne ba sai an ce ya halitta mutum ya halitta sama ya halitta kasa a ya halitta kowa ya halitta kowa da haka mafulan bihi din mutane sun san shi ko da ba a ambace shi ba duk abin da yake halittar sa aka yi to Allah ne ya halitta shi amma sai keɓance mai tsada cikin halitta shine dan adam khalaqal insana min alaq wato wanda ya halitta dan adam min alaq daga gudan jini alaq jam'i ne na alaqa al alaqatu bi ta'u ta'nis ya zanto mufrad kenan al alaq ya zanto jam'in sa domin kowane daya daga cikin dan adam wato sinadarin halittarsa a cikin zango cikin daga cikin zangogin halittar akwai gudan jini domin dubban mani ne da farko sannan gudan jini sannan tsoka إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك da haka dai ubangiji Ala ya halitta dan adam daga gudan jini sannan aka sake cewa da annabi ikra ka dai karatu wa rabbukal akram ubangijinka shine mafi karamci shine mafi girma na daga cikin karamcinsa da ya turo ka a matsayin annabi mursali kuma khatamun nabiyyin imamul mursalin wannan karamcin Allah ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na daga cikin karamcinsa wato ainihin yadda ya baibaye bayansa da ni'imomi waɗanda ba za su kidayu ba wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha sannan yana daga cikin karamcinsa sa da yake wa dan adam ni'ima ta karatu da rubutu ni'ima ta ilimi duk lokacin da aka yi maganar rubutu da karatu to ilimi gaba ɗaya ya shiga da haka da yace wa rabbukal akram ubangijinka shine mafi karamci sai ce alladhi allama bil qalam kaga anan bayyana wani bangare ne na karamci alladhi allama bil qalam shine wanda ya sanar bil qalami ta hanyar alqalami shine ya sanar ta hanyar alqalami ya koyar ta hanyar alqalami to anan gurin allama ya sanar ko ya koyar to ya karantar da wa kuma me ya karantar da shi kaga allama din kenan yana buƙatar mafulan bihi guda biyu al-maf'ul awwal wa maf'ul thani allama al-insana al-kitabata bil qalami ya sanar da dan adam yin rubutu ta hanyar alkalami shine allama bil qalam kenan ma'ana ya koyar da dan adam yin rubutu ta hanyar mai alƙalami kenan waɗansu kuma suka ce a'a allama alƙalama alkitabata ya koyar da alƙalami yadda alƙalamin zai yi rubutu to yaya wannan zance yake zancen farko da za fahimta da wuri ya sanar da ɗan adam yadda ɗan adam zai yi rubutu ta hanyar mai alƙalami wannan a fili ya sanar da alƙalami yadda alƙalamin zai yi rubutu wannan kuma yana buƙatar bayani to shine malamai suka ce na guda uku ne alƙalami na farko shine alƙalamin kudura farkon abin da Allah ya halitta shine alƙalami kamar yadda manzo Allah ya nuna a cikin hadisi yace da alƙalami uktub alƙalami yace me zan rubuta Allah ya ce oktob rubuta duk abin da zai faru fatar alqalamu bima huwa ka'inan ila yawm al-qiyamah sai alqalami ya rubuta duk abin da zai faru har zuwa kafin kiyama kaga anan Allah ne ya sanar da alqalamin yadda zai rubutu alƙalamin kudura kenan allama bil qalam ina fata an fahimta alƙalami na biyu shine alƙalamin mala'iku wanda shi suke rubuce wahayin ubangiji da su kalla inna hatin kira fa man sha'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahharatin bi aidi safaratin kiramin barara as-safaratul kiram mala'iku masu girma da daraja da mutunci wanda suke rubuce su suka kwafo alkur'ani mai girma daga lafin mahfuz kaga alkalami na biyu kenan kuma da wannan alkalami na mala'iku ne suke rubuce ayyukan da mutane ke yi wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu naktubu ma qaddamu ma'ana muna umarta malaiku su rubuta wa asarahum wa kullu shay'in ahsanahu fi imamin mubin ma'ana da alqalami abin nan na malaiku wa rusuluna ladaihim yaktubun manzannin mu suna rubuce komai da komai wallahu yaktubu ma yubayyitun da alqalami alqalamin malaiku kenan daga nan sai alqalami namu na mu mutane wanda muke amfani da shi cikin rayuwar mu da gobe alƙalamin dan makaranta mai karatun addini ko mai karatun ilmomi da suka shafi rayuwa tsantsa mai rubuta alkhairi ko mai rubuta sharri duk dai alƙalami ne mai daukar takarda da an je station ya fata kariya ko ya fata gaskiya duk dai alƙalin ma ne da wanda zai ta dan a sace kuɗi da wanda zai sigire ta kuma dan a fitar aiwa jama'a aiki dukkan su da alƙalin ne to kowanne alƙalamin farko Allah ya sanar da shi rubutu kai tsaye amma alkalami na biyu na mala'iku Allah ya sanar da mala'ikun yadda za su sarrafa shi haka alƙalami na uku na mutane Allah ya sanar da ƴan adam ne yadda za su iya sarrafa shi rubutu da shi allazi allama bil qalam yana iya daukar ma'ana duka guda uku a hade allama al insana ma lam ya'lam kuma ya sanar da dan adam abin da bai sani ba duk wannan na daga cikin karamcin da Allah ke wa rabbukal akram ubangijin ka shine mafi karamci allama al-insana ma lam ya'lam ya sanar da dan adam abinda dan adam wato ainihin bai sani ba abinda bai sani ba na addini abinda bai sani ba na rayuwarsa abinda bai sani ba cikin wanda zai amfane shi abinda bai sani ba cikin abinda zai iya cutarsa dukkan dai wani ilimi da kaje ne a tattara dan adam Allah ne ya ba shi wa yas'alunaka an ruh قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا kuma dukkan ilimin da aka bi wa dan adam gaba ɗaya bai taka kara ya kare ba dan karami ne bai taka kara ya kare ba idan an kwatanta shi da ilimin Allah irin yadda annabi sadar suna tare da annabi Musa wani tsuntsu ya zo ya yi furriyo kasa kasa da tsinin bakin sa ya saki ruwa a teku ya sama sai ce kaga wannan tsuntsun abin da ya tsakanin ruwa ya sama ya ce to da ilimi na da iliminka idan an kwatanta da ilimin ubangiji bai rigi komai ba sai gwargwadon abin da kila tsuntsun nan zai raga lokacin da ya ɗebi ruwan teku da tsinin bakin sa ba komai bane ko wannan ilimin to wannan ilimin annabawa ma guda biyu kenan annabi sallallahu da annabi Musa alaihi salam ina ba ta fahimta to shi sa Allah ya ma utitu min al-ilmi illa qalila waɗannan ayoyi kamar yadda malamin riga yayi bayani su ne farkon abin da ya sauka na wahayi kuma a lokacin da manzon Allah ke cikin kogon Hira kuma kafin ya karanta su mala'ika ya zo ya kama shi ya matsi shi a jikin jikinsa ya sake shi ke ikra manzo Allah ce ma'ana bi qari'in ya sake kama shi ya matsi shi a cikin kirkin sama da nabi ya sake shi yace ikra manzo Allah ce ma'ana bi qari'in karo na uku da ya kama shi ya matsa shi da karfi sannan ya sake shi yace da ke ikra bi sabbi rabbikal ladzi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam ya zama wahayinsa ya tafiyarsa manzo Allah kuma ya dawo gida tun da karan farko da ya taba ganin mala'ika kenan a firgice a tsorace yana cewa da matarsa Khadija zammiluni zammiluni wa laqad khashitu ala nafsi Khadija kuma tana kwantar da hankalinsa ta ce kalla abshir fa wallahi la yukhzika Allahu abada sai da dai ubangiji ba zai taba kunyatar da kai ba fa wallahi innaka latasilu rahim wa tasduqu al-hadith wa tahmilu al-kalb wa taksibul madum ko tuksibul madum wa taqar dhayf wa tu'inu ala nawa'ib al haqq da wadan sa halaye da mai irin wannan halayen Allah baya kaskantar da shi farko zumunci ake kana sadar da zumunci kai za ka yi tsoron Allah ya da kai bayan kana sadar da zumunci to kaga duk wanda baya son kaskanci duk wanda baya son abin kunya zai rika mai sadar da zumunci maza Allah yake cewa duk wanda yake son a yalwata masa arzikinsa a ƙara masa yawan kwanakinsa a duniya ya sadar da zumuncinsa wa yake san karin shekaru ya sadar da zumuncinsa sannan wa tasduqul hadith kana yin gaskiya a cikin zance ba baka ƙarya wato saba harshen ka gaskiya mai gaskiya Allah baya kunyata shi baya kaskantar da shi wa tahmilul kal mutumin da yake ya zama nauyi ga jama'a baya yi wa kansa komai sai kana tallafa masa ka dauki nauyin sa nauyin wanda ya kasa daukan nauyin kansa Allah madaukakin sarki ba zai kuyi takai kana haka wa tahsibul ma'dum mutumin da baya da tufafi ka bashi wanda baya da abinci kuma ka bashi wa taqardai kuma kana mutunta bako idan bako ya zo wajen ka baka cin mutuncin sa wa tu'inu ala nawa'ibil haqqi duk inda magana gaskiya kake zaka taimake ta inda ka ji wani yayi gaskiya ko akwai adawa tsakanin ka da shi zaka ce a abin da ya faɗa gaskiya ne sabanin mu da shi daban amma abin da wani ya faɗa gaskiya ne duk inda wani ya ƙarya ko da dan lailan ka ne zaka ce a ƙarya yake anan dai bai daidai ba ko kuma yayi kuskure anan dai kan bai daidai ba to sawa akan wannan shine abin da zai tabbatar da albarka a cikin rayuwar mu saboda haka dai wahayin farko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kuma ya kamata ku lura cewa abin da aka fara cewa annabi yayi shine karatu kafin a ce yi sallah ya azumi yi zakka sai aka ce ikra da haka Imam Bukhari yi babin da ke nuna cewa sai an fara yin karatu ne sannan ayi aiki yace domin Allah ya fara bayanin ilimi kafin me aiki yace fa'alam annahu la ilaha illallah sannan sai ce me wastaghfir li dhanbika kaga istighfari aiki ne amma kafin ayi umarni ki sai aka ce me fa'alam yi ilimi to haka kuma sallah ma aiki ce kafin ayi umarni da sallah kuma dai fa'alam haka zakka ma aiki ce haka zikiri ma aiki ne duka komai dai na ibada kafin ka fara yin dole sai ka yi ilimi to kaga al'ummar da ya zanto wahayin farko a cikin littafin ta shine yi karatu to ai kaga ya kamata mu fi kowa kwazo wajen ilimi ko malamai suka ce ka lura da kalmar ikra fi'ili amri ne yana bukatar ababai guda uku shi aikin sannan mai yin aikin sannan abin da aka aikata amma cikin sai aka ambaci aikin ikra waye mai yin aikin wato kaga ikra din nan fi'il amr ne fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta ikra anta sannan me zai karanta ko ba ambace shi ba ka iya kaddara shi alqur'ani dan shine mafi tsadar abin da za a karanta ka iya kaddara hadisi ikra alqur'an ikra alhadith ikra alfiqh ikra kull ma yanfa'uka fi dunyaka wa akhiratika dukkan ilimi ya shiga cikin ilimi mai amfani ikra bismi rabbikal ladzi khalaq kaga kira ne a bude zuwa ga yin ilimi zuwa ga yin karatu Allah sa mu fahimta. Amin. كلا إن الإنسان ليطغى أو رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى Ubangiji ce kalla wannan kalma ce da ake amfani da don tsawa ko kuma don tambihi ko saurara game da abin da za a faɗa muku innal insana la yatgha lalle dan adam yana da shishigi yana ƙetare iyaka at shine mujawazatul haddi ko kuma at-takabbur girman kai ar-ra'ahu kawai dan ya ga yawa da su bil mali da dukiya sai wannan ya sashi girman kai ya ga yawa da su da mulkin sa ba da bukatan komai a wurinka kai na kike da bukata a sa sai wannan ya sashi girman kai da yawa mutane kallon raini galibin dan adam haka yake sai wanda Allah ya ji kansa inna ila rabbika rujua lalle zuwa ga ubangijinka ne makoma take ar-ruj'a masdari ne na raja'a yarji'u raja'a yarji'u yana da masdari guda uku ko ka ce raja'a yarji'u ruju'an ko raja'a yarji'u marji'an ko raja'a yarji'u ruju'a ma'ana ar-ruj'a makoma wurin da kowa zai koma shine wurin ubangiji ara'aita allazi yanha abadan idza salla ara'aita ba labarin allazi yanha wannan da yake hana abdan bawa idza salla yayin da shi bawa din zai yi sallah a ra'aita ba ni labari in kana alal huda in har ya kasance a kan shiriya yake aw amara bi taqwa ko in yayi umarni da taqwa jin tsoron Allah da bin dokokinsa a ra'aita ba ni labari da har yanzu in kazzaba wa tawalla in har kazzaba ya ƙaryata wahayin da aka isar masa wa tawalla ya juya baya bai yi imani ba alam alam bi anna Allah yara shin bai sani ba cewa Allah yana kallon abin da yake yi to kaga nan gurin akwai annabi akwai almanhi alladhi yanha wanda yake hana abdan bawa idza salla yayin da zai salla alladhi yanha shine abu jahal abdan da zan sallah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Jahl ke kurare zai hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yin sallah a farfajiyar Makka ko a kusan dakin Ka'aba suna zaune sun taru yazo ya kalli Ka'aba ya sallarsa sai lawan ya nuna wani hankali ma'ana muna zaune ma a gaban mu zai zo yana wani birgima a cikin kasa wai birgima a cikin kasa wai sallar da manzo Allah yake tace birgima a cikin kasa idan ya sake in kaza sai na yi maka kaza kurarin wannan da yi shi da Allah ke ara'aita allazi yanha ba ni labarin wannan da yake hana abdan idza salla a ra'aita in kana ala huda aw amara bi taqwa in ya kasance akan shirya ko kuma zai taqwa a ra'aita in kazzaba wa tawalla alam ya ya'lam bi anna allaha yara to na akwai bayanai dangane da waɗannan ayoyi takaitattu tuba masu rikitarwa ba lafazin a ra'aita ma'anar jumlar a jumlatanta kawai zaka hada kar kai mata fashin a zube ban a ra'aita shin kaga yawanci fasalar zube ban kwarai kenan amma ta'abirin a abin da yake nufi akhbirni ba ni labari to kuma ra'aita ko a ra'aita din wannan wato yana bukatuwa zuwa ga mafulan bihi guda biyu ina fada an fahimta yana bukatuwa zuwa ga mafulan bihi guda biyu na farko da na biyu to dan haka anan suka ce a ra'aita kaga fi'ili da fa'ili kenan allazi yanha wannan allazi yanha abadan idza salla abdan ya zo shine mabudan bihi na farko idza salla ara'aita in kana an gane ku? suka ce wannan ra'aita ta biyu ba ta bukatar mafulan bihi ko na ɗaya ko na biyu don taukidi na wancan na farko sai ya zanto wannan jumlar ta in kana alal huda aw amara bit taqwa sannan ara'aita wannan ara'aitan ma ta uku ita ma taukidin na farko ce ba ta buƙatar mafi'ulan bihi mansu jumlar in kazzaba wa tawalla wato kaga akwai jumla ta sharadi guda biyu Jumlar sharadi ta farko shine in kana alal huda aw amara bit taqwa jumla sharadi ta biyu shine in kazzaba wa tawalla waɗannan jumloli guda biyu su ne suke mahallin mafa'ulun bihi asali kun gane lirabu wala abdullahi ya ce wai babu lada ni kuma sai a inna wala amaru indiya inda ko lirabi ne inda ne kyawun ne ai kana da lada ko kokarin fito da ma'anonin alqur'ani to kaga anan gurin sai zanto abdan idza sallati al-maf'ul al-awwal jumlar in kana al-huda aw amara bi taqwa da jumlar in kazzaba wa tawalla wannan jumla sirri ce guda biyun nan dukkanin su suna matsayin ne al-maf'ulus sani alam ya alam bi anna Allah yara wannan alam ya alam bi anna Allah yara sai zanto jawabi ne na ita jumlar sharadi na farko da jumlar sharadi na biyu jumlar sharadi na farko in kana alal huda aw amara bi taqwa anna Allah yara in kazzaba wa tawalla dai anna Allah yara wannan sai zanto jawabi ne na jumlar sharadi din guda biyu bisa ga wannan sai zanto cewa in kana alal huda wane ne kana alal huda au amar bi taqwa shine abdan idza salla ne kuma in wata wa shine mai allazi yanaha an gane ku to kaga da nan gurin sai ka gama anan ta fito maka gaba daya wannan haka waɗansu malaman tafsiri suka faɗa musamman wanda suke lura da lugha wajen fassara irin su az-zamakhshari a cikin littafin al-kashaf to amma waɗansu suka ce a'a ai gaba daya jumlar sharadin guda biyu in kana alal huda aw amara bit taqwa in kazzaba wa tawalla dukkanin waɗannan jumloli suna komawa zuwa ga me allazi yanha shi wannan wanda yake hana bawa ya yi sallah ya sani fa in yana kan shari'a ko yana kan takawa Allah ya sani in ya karyata ya juya baya Allah ya sani duk guda biyu sun shafi zai yana ko ka raba ko ka hada idan ka raba sai zanto in ka kana alhuda aw amara bi taqwa yana koma zuwa ga abdan idza sallah sannan kuma in ka zaba wa tawalla yana koma zuwa ga allazi yana amma idan ka hada duka guda biyun to kenan tana nufin dukkan sa yana koma zuwa ga allazi yanha kenan ma'ana abin nan da yayi shirya ne Allah ya sani fada ne Allah ya sani kamar ubangiji ko cikin sarki ya ce je kai idan kai ka dauka ba su ne ya Allah ya ji ka sani shirya ne in ko fada ke kuma Allah ya ji ka sani me fada ala ya alam anna Allah yara shin bai san cewa ubangiji ta Allah na ganin sa ba a takaice dai waɗannan ayoyi a jumlace abinda suke nunawa shine idan bawa yana kan shirya Allah madaukakin sarki ya ce kuma zai bashi sakamako da ya dace da shi idan bawa ya zaɓi wa kansa hanyar tsaka Allah maɗaukakin sarki ya sani kuma zai masa sakamako da ya dace sannan kuma ayar nan take tana nuna dukkan wani bawa mai rauni da ibada wani yace zai yaƙe ka don ya fi ka karfi karfin mulki karfin siyasa da tattalin arziki to shi mai yaƙar ta ubangiji da Allah na ganin sa kuma zai tare maka faɗa a lokacin da ya dace kuma zai taimake ka a kai shi gurgurdan tsayawar ka kai akan gaskiya duk wanda yake kokarin karya ka dan kana kan gaskiya shi kuma ubangiji ala ba zai bar sa ba zai tabar da shi gurgurdan tsarkin niyyar ka tsakanin ka da ubangiji gurgurdan yadda kariya da taimakon ubangiji zai zo maka shi kuma gurgurdan batansa da lalacewarsa shi kuma gurgurdan yadda tabewa za ta shiga cikin al'amuran ta gaba daya kaga nan sai ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah fa sai Allah wa huwa as alim ubangiji ala ya riga ya isar maka ka dauki abin da ake kira abin nan asbab ka yi riko da asbab amma kuma ka tawakkal ala rabbil asbab sai ka dogara ga ubangijin al asbab shine Allah sai Allah ce la ta كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب وبنجد في كلا saurara ku la illam yantahi in bai daina abin nan da yake ba na yunkurin hana annabi sallallahu alaihi wa sallama sallah yayin da zai sallah din la nasfa an bin nasiya za mu danki wato zankon kansa lafazin annasiya shine gashin da yake ƙarshen goshi mabubbugar gashi daga farko daga nan karshen goshi shine nasiya to kako idan aka kama gashin mutum nan yana da yawa aka rike to mutum baya iya kubucewa abinda ubangiji ke nufi za mu yi masa riko rukon da ba zai kubucewa ba domin shine as-safu a larabci al-akhdhu bi quwwa rukun abu da karfi ko al-qabdu bi quwwa ko akhdhu shay'i ko akhdhu al-insani min nasiyati la nasfa an bin nasiya za mu danki zankon kanshi wato da ƙarfi karfi nasiyatin batun khafi'a wannan zankon kan da take kadibatin makaryaciya khafi'atin mai manyan laifuka akan ce al khafiu akan ce al-mukhti'u al-mukhti'u a larabce wanda yake kananan zunubai wanda ba su kai kafirci ba amma idan an ce al khafiu mutumin da abin da yake ya kai kafirci an gane ko nasiyatin batun khafi'a an dingina ƙarya zuwa ga zankon kansa aka dingina kuskure zuwa ga zankon kansa ana nufin shi mai zankon dan zankon kai gashi ne sati nan jikin dan adam ambatan sati na nufin mai duka jikinsa kenan shine da sai tun kare sun fadiya ubangiji ce falle da unadiya yaje ya kirawo yan majalisar samana lafazin nabi da lafazin annabiyyu ayyul fariqain khairun maqaman wa ahsanu nabiyya da kuma almuntada yana nufin majalisa mahada wurin zama ko ka ce annabi ko ka ce annabiyu ko ka ce almuntada daga nan aka samu darun nadwa majalisa mutan makka da suke zama suna tattauna abin da za su yi a garin su falaiba unadiya a nan wurin kaga nadi ne wurin zama amma abin da ake nufi a nan wanda suke cikin wurin zama yanzu ya kira yan majalisa su mana ya kira ƴan fadar sa mana ya kira masu tare masa faɗa mana Allah ce sanada zabaniya mu kuma da sannu za mu kirawo mala'iku masu karfi domin a azabaniya shine galibin malamin su suka ce sune waɗanda aka ce gilazun shidadun la ya'tuna Allah ma amaruhum wa yaquluna ma yu'minun idan shi ya kira ƴan majalisar sa ƴan daba waɗanda za su yi rashin mutunci to kuma ubangiji ta'ala shi kuma zai turo mala'iku dan su tarewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rashin kirkin da shi wato ainihin Abu Jahl yake nufin zai don kamar yadda na faɗa da zuwa hadisi ne ma musulmi ya rawaito yake to hal yu'athiru muhammadun wajhahu baina azhurikum yanzu a gaban ku zai zo yana burgima yana goga fuskarsa a cikin kasa ku kyale shi in ko ya sake zuwa yace zai yi wannan la'afa anna ala raqabati sai na taka kansa na shi da kasa na danne shi wala u'affiranna wajhahu fi turab sai na taburbude fuskarsa da kasa haka Abu Jahal ya faɗa to amma me zai faru manzon Allah ya zo yana sallah sai kuma Abu Jahal kuma ya taho yana zuwa ya kusa zuwa inda manzon Allah yake فما فديهم منه الا وهو ينكس على عقبيه ويتقي bai sai sai ga ya tsuwa a guje yana ta kariya haka yana ta karewa kuma su basu ga komai a wurin su ko tare da shi ba suka ce da shi malak me ya same ka sai ce inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wallahi gani ne ga wani gwalalo wani katar rami na wuta tsakanina da inda yake wa haulan wa ajlihatan da wani abun tsoro da wadansu fukafukai suna ta kadawa haka kuma a cikin wuta ba tsakanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma abu zai gudu manzo Allah sai ce laudana minni lahtatafathu almalaikatu udwan udwa da ya matso dab da ni da sai mala'iku sun danke shi gaba gaba gunduwa gunduwa mala'iku za su yi falyada unadiya sanadu tabaniya ubangiji ce kalla la su wasu wasjud waqtan kalla ku saurara ku la su tuti'hu kada ka bi shi cikin duk abin da zai faɗa ai Allah ya san annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai bi Abu Jahal ba amma magana ce ake ga kowane ɗaya cikin daɗaikun mu kar ya bi Abu Jahal kar ya bi wani irin Abu Jahal a kowane zamani a kowane gari duk wanda ya saba Allah ya kafirce masa ya bindire masa ba abin bin ka bane kai mummuni wasjud yi sujada ga ubangijinka wa qatarib kuma ka nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abu hurairah yake cewa kamar yadda imam muslim ya rawaito sajidna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi idan sama'un shaqqat wa qara' bismi rabbik da kan mu a bayan manzo Allah mun yi sujada a cikin idan sama'un shaqqat ko mun yi sujada a cikin ikra bismi rabbikal ladzi khalaq yana nufin wannan ayar kallala tsihu wazin uktar ɗaya daga cikin wurare da ake yin sujudu tilawa kenan alqur'ani kuma hadisi ne sahihi cikin sahihi muslim manzo Allah ya bayyana cewa babu hali da bawa ke kasancewa mafi kusanci zuwa ga ubangijin sa sama da lokacin da bawa ke cikin sujada fa asiru du'a da haka in kuna cikin sujada ku yawaita addu'a fa kamun an yusajaba lakum ya dace an samu ku addu'a da za ku yi idan kun yi ta wato a cikin sujada suratul qadr ta ce kuma ababen da ake fada a cikin duk suna ake fada a cikin watan Ramadan da haka zamu karanta ta saboda kasancewa ta daga ta sai mu tsaya a kanta ubangiji ta lafi Bismillahir Rahmanir Rahim إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ubangiji ce inna anzalnahu suratul qadr dai sura ce wanda take malamai sun yi sabani akan kasancewar ta makkiya ko madaniya amma galibin zantuka sun tafi ne akan cewa sura ce makkiya ayoyin ta guda biyar ne ko shida kamar yadda aka yi sabani wajen kidayar ayoyin wa hiya tukhbiru an lailatul qadri wa fadliha tana ba da labarin falalar lailatul qadri da kuma wato ainihin me lailatul qadri din ala baqil layali falalar lailatul qadri din akan sauran darare takarruman minhu ta'ala wa fadlan li hadhihi al-umma wanda Allah ya yi kyautar lailatul qadri ga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita wannan al'umma da wannan kyauta Allah ya in na anzalnahu fi lailatul mu mun saukar da shi a cikin daren lailatul lafazin mun saukar da shi shiwa ko shi mai wato shi alqur'ani mai girma an fasansa bai gabata ba domin wannan ita ce ayar farko a cikin surar amma an ambace shi sunan lamiri dan ba mafi. akan ɓoye suna dan girmama abin ko akan ɓoye suna dan an san mai sunan sai a kawo wakilin suna ada sai sai inna anzalnal qur'ana fi lailatul kadr amma a wurin kowane musulmi da ran an ce mun saukar da shi zai fahimci me yake nufi alqur'ani sai kawai an ce mun saukar da shi ba sai an ce wato alqur'ani din ba ina wa zan binda inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da shi a cikin daren lailatul qadri lailatul qadri wato daren alqadr to alqadr a larabci yana daukar ma'ana biyu alqadr yana nufin ash-sha'nul azim babban lamari sannan alqadr kuma na nufin kaddarawar ubangiji ababan da Allah ya kaddara to wannan dare ana kiran kiransa lailatul qadri wato dare mai babban sha'ani kasancewar ya fi kowane dare falala ko kuma su ce lailatul kadari daren da Allah ke kaddarawa yake kaddara me yake kaddara ababan da suka shafi shekarar gaba daya wato kaddarawa a matsayin mataki na biyu ko na uku kenan amma kaddarawar farko ai sunan Allah ya riga ya kaddara komai amma bayan kaddarawa na kasafin duniya gaba daya to kuma Allah na kaddara ababen da suka shafi kowace shekara a cikin daren lailatul kadari. shi yasa lailatul kadari din ko kace daren ne kaddarawa ko kace daren dare mai babban sha'ani in ka fassara da dukkan guda biyun kuma yayi wa ma adraka ma lailatul qadri me ya sanar sheka abinda ake kira lailatul qadri irin wannan lafazin abinda ake nufi dan nuna matsayin ne ka me ya sanar da kai ka ko taba jin daren lailatul qadri ka san shi kuwa wato girmama matsayin daren ne ke. lailatul qadri khairun min alf shahr ai lailatul qadri falalatta da ibada a cikinta yafi watanni dubu wato kayi ibada a cikin daren ka dace ta zama karɓaɓɓiya a wajen ubangiji ya fi ibada ta watanni dubu malamai suka ce watanni dubun da a kwanakin da babu lailatul a ciki kowace shekara sai ka dauki dukkan kwanakin banda lailatul qadri to har ka tara adadin shekarun da za su kai wata dubu wanda wata dubu din nan kusan shekaru 83 kenan idan kai lissafi ko na makamancin haka to kaga a ce ibadar dare ɗaya ta kai ibadar shekara 83 ai ba karamin matsayi gare ta lalle kan lalatar kadar din dare ne mai babban sha'ani shi ne lalatar kadar sauru min alfi shahar تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة ملائكة سنة سوكا والروح ترد ملائكة جبريل شين الروح دن anan gurin ya zama taksis ba da ta'amil wato cikin almala'ika ya fita cikin rubi kuma arruhu kuma sai aka ware shi daban to kaga anan gurin ya zama babu adadul khas ala al'am lil inayati bihi ko lil ihtimam bihi ko lil ishadati ila fadlihi wato a ambaci abu a keɓance bayan ya shiga cikin rububi dan a nuna ɗoriyar falala da yake da ita akan saura ya shiga cikin almala'ika sannan sai aka ware shi a ruhu ya nuna kuma ya fi sauran mala'ikun ke الله فلله الدرجة أكن في مسا الروح بالألف واللام سنة أكن في مسا روح القدس أنجانكو روح القدس قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين لكم الروح تنزل الملائكة والروح تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة sannan akan ce da shi ar-ruhul amin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin dukkan dai wannan ana nufin malaika jibril dukkan su kallon girma ne gare shi tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha a cikin wannan daren mala'ikun suke saukowa bi izn rabbihim wato da izinin ubangijinsu da umarnin ubangiji suke saukowa min kulli amrin min dinnan suka ce ma'ananta bi ai bi kulli amrin muta'alliqin bi hadhihi sana za su sauka da bayanin kowane abu da ya shafi wannan shekara. wace kenan dai kamar yadda Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirina fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin dalilin kadar ake lalabe kowane abu da ya shafi wannan shekara a cikin ta za a yi bayanin za a haifi wani wani zai mutu wani zai samu matsayi kaza wani zai rasa wani zai hasara wani zai samu riba wannan bayanin na shekarar za a yi bayanin sa a wannan daren bayan dama akwai kasafi na dukkan duniyar gaba daya amma su shekara kuma sai ake mata kasafinta a cikin daren lailatul qadari to kaga na nuna ne girman daren kenan shine kuma da malaikatu wa ruha fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hiya wannan daren a cikin aminci take dare ne amintacce hatta matsalar alfajir har alfajir yake to ana cikin amincin ubangiji ga bawa da ya dace da ibada ga bawa da ya dace da bautar ubangiji hadisai sun zo da dama dangane da bayanin wani dare ne da lalatar dare malamai kuma sun yi maganganu har sa biyar wani wurin ma idan ta duba za ka ga maganganu sama da ashirin dan kokarin tantance daren lailatul dare amma mafi takaituwar zance ne ka ce daren lailatul dare yana cikin mara a goman karshe mara ko dai daren 21 ko daren 23 ko da biyar ko da bakwai ko da tara kamar duk hadisi sun nuna haka to kaga mara a goma karfi dan manzo Allah yake cewa iltamsu lailatul qadri fil ashr al awakhir min ramadan fa in ajaza ahadukum an al ashr fala ya'jazanna an sab'il bawaqi ku nemo ku lalubo da yasul kadari a goman karshe idan ku har kuka kasa binciko ta a goman karshe gaba daya to kar ku yi sake da bakwai din karshe to kar kenan a goman karshe din a cikin mara malamai sun tattauna dangane da hadisan hadisin da da 23 ko da biyar ko da bakwai ko da tara ko da ran karshe suka ce wannan ko dai yana nufin daren na jawa daga shekara zuwa shekara a wata shekara daren ya zama daren ashirin da daya a wata shekara na ashirin da bakwai a wata na biyar da biyar a wata na da uku ko kuma ya zanto annabi ya ba da an ne gurgurda yadda aka tambaye shi an tambaye shi shin daren shekara na iya zuwa ashirin da ɗaya ce eh zai iya zuwa mana me zai to a ashirin da uku ba ita ma zai iya zuwa to a ashirin da uku ba ita ma zai iya zuwa ma'ana dai idan kana son ka tabbatar ka samu daren lalata kadari to kawai ka tsaya wa goma karshe gaba ɗayan ta kana tabbas ka samu dalilin da suka dari to menene alamu da hadisai suka nuna da rayuwar dari hadisai ka sun nuna daga cikin alamun rayuwar dari yanayi zai zama daidaitacce babu zafi babu sanyi daidaitaccen yanayi ga daɗi kuma za a ji daga cikin alama ta biyu a ji duniya ta yi tsit babu hargowa wannan ita ma alama ce daga cikin alamu na darajar su kadari sannan idan aka wayi gari da safe rana za ta dago har ta kusan kai tsakiya ba ta da zafi an gane ko to kuma rana din gashi za ta fito ba wani girgiji ko wani hazo da ya rufe ta za ta fito filin tangararan amma ba ta da zafi to wannan sune alamu na da suka dare. amma alamar cewa wai a daren qadari idan mutum ya tsaya kai har sai ya hango ka'aba to wannan labari dukkan bishiyoyi za su faɗi to idan haka ne ka gama ba a taɓa yin da kadar ba dan yanzu idan ka tambayi datti da mai shekara ta sai ka ce da Allah ka taɓa tashi da dare ka ga bishiya ta faɗi zai ce bai taɓa gani ba to ga ku in dai bishiya ba ta faɗuwa ba ko mun mai da wannan ita alama abin nabi ba a taɓa yin daren lailatul kadar ba ko kuma an yi ada san mu ba ai ba zamanin mu to amma abin da yake ce yayin uwa a kowane goman karshe akwai daren lailatul kadari kuma lallai mutum idan ya lazanci ibada a goman karshe ya raya su da ibada to wannan falalle ya dace da dalilin da kadar shi yasa hadisi ta bar cikin bukhari idan goma karshe ya zo manzo Allah jadda wa saddal mizar yakan dage ya kara kwano sama da kuma ya daure ta mata ma ya baya saduwa da iyalin sa goma karshe saboda yawan ibada dan a dace da wannan dare ah ibadar shekara 80 da wani ba cikin dare da to ba sai ba ko amarya ba sai fara da kuma ba sallah yanzu da manzo Allah jadda wa saddal mi'za sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma ba ce wajibi bane ba musabi ne in kai kana da lada ba kai ba ba wanda zai zargi ka cikin shari'a amma wanda ya kan ko shakka ba da lada ko manzo Allah zai tashi kuma ya farkar da iyalansa yace a tashi yi kiyamul layl kuma zai shiga itikafi har har ma matansa kuma suna shiga itikafi duk da goma kashi to a take dai yayin uwa wannan sura kenan take nuna falalan da lailatul qadri dare ne mai girma kuma shi ne da Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa to wannan ana nufin saukarwa ta farko don saukar da alkur'ani iri biyu ce akwai saukarwa ta farko akwai saukarwa ta biyu saukarwa ta farko daga baitul daga lahul mahfuz zuwa ga baitul izza a saman duniya da daya wannan an yi ta a cikin dalilin kadari amma saukarwa ta biyu to daga baitul izza kuma zuwa ga manzon Allah wannan kuwa an yi shi ne tsakanin Makka da Madina a cikin shekaru 23 sai ta aka samu suwar makkiya da suwar madaniya a lokacin da suke daga lafin mahfuz zuwa baitul maqdis ba wata makkiya ba madaniya a sai an komo bayanin saukar da shi ga manzon Allah ne za a koma kan makkiya da kuma madaniya din da muka faɗa zama daidai bangiji ta ala sami tarayya cikin ladan wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya kai mana assalamu alaikum